Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar ɗaya ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilo da kanun labarai. A karan farko sabbin kamuwa da cutar coronavirus a India sun wuce dubu ɗari hudu. fiye da mutane 700 aka kama a kasar chadi biyo bayan zanga-zangar da aka yi a wannan makon a kan sabuwar gwamnatin soja karkashin jagorancin ɗan shugaban ƙasar da aka ce idris debi itno haka kuma za a ji cewa jimillar ƙananan yara 125 ne da ke kan hanyar su zuwa turai na daga cikin waɗanda hukumomin libya suka kame a wannan makon a gaɓar tekun baharom To kanu labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa lallai kam zurgumin dan ta'addar nan mai suna a wallon daudawa wanda ya tubo muzuru ya sheka lahira. Kan wannan aya sai Allah ya gwadi domin ba wai sai ka ɗauki alkur'ani ba. Kai alkawali na cewa ka wannan ta ka shi. To insha Allah haɗin gidan ka sake to Allah ba zai barka ba. Za a ji cewa ana tauka muhawara kan batun ware wasu mukaman siyasa da mata kaɗai za su yi takararsu a Najeriya. Ƙarya ne kashi kusan 75 bayan matasa ko 60 mata ke zaɓe a Najeriya. Kuma duk sanda aka tashi zaɓe maza suke zaɓa. kamar kowace ranar asabar yau ma baba yakubu makeri na tafa da shirin nan nasa na a wa lafiya kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel za kuma a ji fallar ramadan albarkacin watan azumi na ramadan amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. A karan farko sabbin masu kamuwa da cutar corona coronavirus a India sun wuce dubu ɗari hudu. Sabbin kamuwa da cutar da aka samu a cikin awanni 24 da suka gabata an samu mutum dubu ɗari hudu da daya da ɗari tara da casa'in da uku a cewar ma'aikatar lafiya ta India a yau Asabar. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi amanna cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka sau biyar. kwayar cutar ta nuna mana cewa idan aka batta za ta yaɗu cikin al'umma in ji babban masanin cututtukan masu yaɗuwa na amurka dr anthony fauci a wata hira da jaridar indian express ya ci gaba da cewa idan ba ku mutunta ikon cutar na haifar da mummunan illa ba za ku shiga cikin matsala fauci ya ba da shawarar yin kulle a indiya ya ce a zahiri idan aka yi kulle za a kasance saurin yaɗuwar cutar zai yi ƙasa. babu wanda yake son kulle kasarsa amma idan aka yi hakan ne kawai na tsawon makonni kaɗan za a iya samun tasiri matuƙa kan annobar cutar. Mutane goma sha takwas ne suka mutu a safe yau Asabar a lokacin da wata gobara ta tashi a sashen kula da masu cutar coronavirus a wani asibiti da ke yammacin india Hukumomi sun ce an ceto marasa lafiya talatin daga gobarar a wani asibiti da ke brooch a jihar Gujarat. fiye da mutane 700 a kama a kasar chadi biyo bayan zanga-zangar da aka yi a wannan makon akan sabuwar gwamnatin soja karkashin jagorancin ɗan shugaban kasar da aka kashe idris david ichno a cewar majalisar ɗinkin duniya je juma'a ƙungiyoyin fararen hula na sake sabunta kiraye-kirayen da aka gudanar da ƙarin zanga-zanga a ƙarshen mako a ƙasar da rikici ya kunno kai bayan kisan debi wanda aka zargi ƙungiyar 'yan tawaye da yanzu ke barazanar hamɓar da gwamnatin kwankwariyar. mai magana da yawon ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya masa mutado ta ce ba a san adadin mutanen da aka kama ba bayan zanga-zangar a ranar talata ba kuma ana ci gaba da tsare su jimillar ƙananan yara 125 ne da ke hanyar su ta zuwa turai na daga cikin waɗanda hukumomin libya suka kame a wannan makon a gabar tekun baharom in ji hukumar kula da jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a inda ta ƙara da cewa mafi yawansu an kai su wuraren da ake tsare da su yaran waɗanda ke gujewa yaƙe-yaƙe da talauci ta hanyar jirgin ruwa mai hatsari zuwa turai sun hada da yara ƙanana ɗari da goma sha 114 waɗanda ba sa tare da masu kula da su in ji a wata sanarwa. sanarwar ta kara da cewa mafi yawan waɗanda aka kubutar ɗin an tura zuwa cibiyoyin tsare mutane da ke libya a cikin mawuyacin hali kuma suna da karancin ruwan sha da ayyukan kiwon lafiya kusan yara dubu ɗaya ke waɗannan cibiyoyin an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu najeriya inda kamar yadda ba a rasa ji ba gumin ɗan ta'addar nan mai suna a walin daudawa wanda kwanan nan ya janye tubar da ya yi ya sheƙa lahira a wata fafatawar da dabar su ta yi da wata dabar a daji Sani malumfashi gare ka. Yanzu dai ta tabbata karara kasar gumin dan ta'addan nan da ya kitsa tare da jagoranta satar ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta kankara jihar Katsina a walu Daudawa tuba muzuru ya yi. Domin ajiyar nan ne ma aka sami nasarar kashe shi a bayan da ya je ya sace dabbobin wani bawan Allah kuma har ya kashe mutumin. Sada labari ya bazu game da kisar Awwalu da yammacin jiya na tuntuɓi kwamishinan tsaro na jihar Zamfara Abubakar ɗaukar dauran shin ko da gaske ne wannan labari da muke ji na kashe awalu? Eh, daren yau ne muka samu labarin cewa shi awalin daudawa ya tafi ya kori dukiyar wani wanda ake tsammanin ma ya kashe wannan dukiyar ta nan ne shi kuma aka samu wasu anda suke nan bisa ga rantsuwar da ya yi da alkur'ani na cewa ya ba ta'addanci ba ba zai sa garkuwa da mutane ba ko sata shanu ko kuma kashe mutane domin kamar na ga maka cewa awalin daudawa ya yi rantsuwa da alkur'ani na harkar cewa lalle ya bari kuma ya kawo makamansa ko muka yi na'am da shi aka yi masa abubuwa na arziki wanda zai tsaya kula da addininsa da iyalinsa amma duk da haka dan dai dauke eh, ta ɗauke shi ya koma wannan daji inda ya fito da sunan cewa zai je a aurar da wasu kannansa sai gashi mun samu labari na cewa kuma ya sake shiga cikin wannan ta'addancin kuma ga yadda ita addu'a ta yi ta domin abu ne wanda ya rantsuwa da alkur'ani don haka shi sha'anin ta'addanci da ake duk wanda ya sani cewa ɗauki alkawali to Allah ba zai lamunce mashi ba idan ya ta da wannan alkawali don haka muke kira ga al'umma na musamman da a ci gaba da addu'o'i domin duk wanda ya ce da zalunci wani da izinin Allah Allah zai gwada masa abunsa don addu'a ba za ta faɗi ba za a kansa ba. Shin a wani gari ne wannan lamari ya faru? Garin Dungurun ne wannan abun ya faru. To da hakan ya faru ne a kiran ka ga sauran waɗanda na tuba. To kiran da zan yi ga waɗanda suka tuba har suka rungumi alkur'ani domin muna da su da yawa a nan jihar Zamfara wanda sun kawo makamansa kuma sun rantsuwa da alfahari na cewa sun daina wannan ta'addanci ina kira gare su domin wannan aya ce Allah ya gwaji domin ba wai sai ka ɗauki alkur'ani ba kai alkawali na cewa ka wannan ta'addancin ka fashi to insha Allah ha in gidan ka saki to Allah ba zai barka ba da haka ina kira ga al'umma su rika alkawali to idan ka aikata sai Allah tura maka asiri muna kira ga al'ummar jihar Zamfara da mu tashi da addu'a insha Allah Allah zai yaye mana wannan bakin ciki da muke da shi da mu da sauran makwabtan mai Allah ya Kwamishinan tsaro na jihar Zamfara. Labarin kashe Auwalu ya bazu ko ina a cikin Najeriya sabidi da damuwar al'umman dangane da rashin tsaro. Shin ko yaya jama'ar Zamfara ke ji game da kashe shi? alhamdulillahi dama shi karshen azalin akan zalunci yake karewa da cin amana babban abin da ya sa muke murna da wannan abu mutumin da aka ce an yi sasanci da shi kuma an ɗauke shi cikin amintacci yau ya saba alkawali ya tafi ya koma ma sana'ar shi ta zalunci to dama karshen azalimi kenan muna murna da wannan kuma abin da muke so mu a tabbatar muna kamar yadda aka ce an kashe buharin daji an gagawar shi al'umma sun gani to muna so gwamnati ta ƙara tabbatar tabbatar da jama'a don hankalin su ya kwanta mun san nan gabacin zamfara abin da ya haɗa iyaka faskari da kankara da jihar zamfara an samu ragowa matuƙa an samu kuma ci gaba na zaman lafiya sannan muna kira ga wayannan gwamnatoci su sani wa mutanen nan ba su da amana domin idan kuka lissafa duk garuruwan da aka yi musu asin da asin da mutanen da ke huɗa da su cikin gidajensu da gonakinsu ba waɗanda ba su halaka ba. Eh, sunana Samuel Abubakar lalle kashe awal da an kai al'amari mutanen zamfara mun ji daɗi domin tuban da ya yi tuban mazuri ne gashi Allah ya tona asirin kuma mu alhamdulillah tun da baya inda an ka hito a kasuwa in mun ka je mana daddar muna Allah Allah da mu koma gida da wuri to yanzu alhamdulillah yanzu kashi da an ka yi mun ji daɗi Allah ya ƙara taimakon jami'an tsaro da kuma 'yan sakai. Sabishi Abu Malafashi Murai Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya a yau asabar bangarorin da ke yarjejeniyar nukiliya iran za su sake komawa kan tebur a zagaye na uku na tattaunawar a vienna da nufin dawo da amurka cikin yarjejeniyar yarjejeniyar wacce ke dakile shirin nukiliya irin don samar da sassaucin takunkumi ta kasance cikin wani hali na rayuwa tun daga lokacin da shugaban amurka donald trump ya fice a shekarar 2018 raguwar abokan yarjejeniyar ta shekarar 2015 sun shiga tattaunawa tun farkon watan afrilu don kokarin farfado da ita an fara zagaye na uku na tattaunawar ranar talata kuma bayan kwanaki da yawa na tattaunawar tsakanin kungiyoyin ƙwararru da wakilai za a ci gaba a yau asabar daga ƙarshe da yawa daga cikin 'yan ƙasar amurka suna cikin mutane da dama da suka mutu ko suka ji rauni a turmutsutsun da aka yi a wani bikin addinin yahudawa a isra'ila in ji mai magana da yawon ofishin jakadancin amurka a yau asabar akalla mutane 45 da aka murkushe har suka mutu sannan sama da 100 suka ji rauni a cikin bala'in da ke kan gangaren dutsen meron na isra'ila wanda ya faru cikin tsakanin ranar alhamis da juma'a ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta faɗa a jiya juma'a cewa jami'an ƙaramin ofishin jakadancin ta new york suna tuntuɓar iyalai hudu na waɗanda abin ya shafa kuma ofishin jakadancin da ke argentina yana tuntuɓar iyalai ɗaya. A gaida Sarfilo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu Bar mu sake kadawa Najeriya inda ake tafkan muhawara kan batun ware wasu mukaman siyasa waɗanda mata kaɗai za su yi takararsu. Madina Dauda gare ki. Ƙudurin dokar wacce 'yar majalisa daga jihar Abia Inkiruka joja ta kawo ya samu haɗin gwiwar abokanan aikinta mutane ɗari a majalisar wakilan har shugaban majalisar Femi Gbajabiya Mila. Dokar na neman a canza sashi na 48 na kundin tsarin mulkin ƙasa da zai sa a samu kujeru hudu a majalisar dattawa wato sanatoci uku daga dukkanin jihohi da kuma ɗaya daga babban birnin tarayya wanda za su kasance mata. A yanzu mata takwas ne a majalisar dattawa sannan goma goma sha uku a majalisar ta wakilai wanda yake nuni cewa kashe hudu da digo hudu cikin ɗari ne kacal suka samu shiga majalisar. Malami a tsangayar kimiyyar siyasa da diflomasiya ta ƙasa da ƙasa a jami'ar Bez, Farfesa Usman Muhammad yana ganin wannan ƙuduri ba mai yiwuwa ba ne. Babu shakka kamar a fuska kamar hakan yana da kyau. amma a cikin zuci da niyya ba ba shi da kyau ni ina adawa da wannan saboda ba da gaske ba ne wa'annan matan suke yi ƙarya ne kashi kusan 75 bayan matasa ko 60 mata ke zaɓe a Najeriya. Kuma duk sanda aka tashi zaɓe maza suke zaɓa. Da ƙyar suke zaɓen mata 'yan uwansu saboda ba su yarda da su ba. Kuma ni na ga zahiri a majalisan domin akasarin matan da na gani tun 1999 da nake gidan nan ina nazari da kuma horar da 'yan majalisu. Babu shakka na ga gaba tsakaninsu. Ba sa ko ga maciji akasarinsu. Saboda haka ba da gaske suke ba na kenan na biyu wahala kawai za a ba 'yan najeriya saboda sai an canja tsarin mulki to sai dai mata da suka daɗe suna ƙoƙarin a basu kashi talatin da biyar cikin ɗari na kujerun siyasa suna ganin wannan doka za ta zo a kan gaba hajiya mariya ibrahim baba gogaggiyar 'yar siyasa ce tana cikin masu wannan tunanin ina fata hakan zai tabbata tun da dai yayin da muka sani mijin ba a dama da mata ba fa za a rika tuyayen ana manta da albasa saboda haka wannan kudiri da za su zartar da hatta samu karatu na biyu abu ne abun farin ciki ga mata yan uwana sai mu yi addu'a Allah ubangiji ya tabbatar mana kuma Allah sa muna raye za mu mori wannan abun sai mu kuma mu zo mu matsawa mu shiga mu fita mu gaya wa yara matasa wa'anda ya cancanta su shiga irin wa'annan zaɓe su ma su shiga su samu saboda mu samu wakilci na mata a ƙasan nan. Ita ma Hajiya Hauwa Bukar wacce ta taɓa riƙe mukamin shugabar mata a shiyar Arewa maso gabas ta bayyana ra'ayinta kamar haka. Ina jin abu ne mai gamsarwa abu ne kuma da ya kamata kamata tuntuni an mana wannan don mun nemi irin haka din a baya daga gwamnatocin da suka shuɗe amma ba wanda ya saurare mu to alhamdulillah mun samu wannan goyon bayan a sauran kasashen duniya ma akwai inda ake haka irin su india to in an mana haka gaskiya za mu gode Idan an yi dokar mafi karancin mata za su kasance 37 a cikin 109 a majalisar dattawa sannan a majalisar wakilai kuma za a samu mata 74 cikin 360. sittin riga an yi wa dokar karatu na biyu a majalisar wakilai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kimanin mako uku kenan da muka faro wata hira da isa ali na kungiyar vag mai fafutukan kiyaye hatsira a birnin accra akan alkaluma masu daga hankali na mutuwa da aka samu sakamakon hatsuran mota inda kusan mutane 800 suka mutu a cikin watanni uku farkon wannan shekarar 2021 wannan batu ya sanadiyar hukumomin kiyaye hatsura a ghana sun tashi haikan domin yin gangami akan yadda za a magance batun yawan hatsari a kasar ghana isa ali ya ɗauko mana bayanai masu muhimmanci akan abubuwa da suke haddasa waɗannan hatsarin a yau za mu tashi daga inda na masa tambaya kamar haka to wannan shawarar da kake maganan yadda 'yan sandan kasashen turai suke yi idan mutum ya yi kuskure akan hanya ko ya yi laifi akan hanya sai a karɓe shi kuɗi nan take daidai da laifin da ya aikata ko kuma a ƙwace takardar lasin shi to akwai wani zama da kuke yi tsakanin ku kungiyoyin fafutukan kare hatsira da gwamnati da sauransu da za ku iya bada wannan shawara? Gaskiya ne mun samu zama kan ba da tunawa kuma yanzu ba zan gaya maka idan cikin dokar kasan mu muna ba dokar kasa ba sha'anin titi nan ba batun motoci akwai wannan ciki da aka ce sport fine yana cikin doka wani lokaci gwamnati ta soma aiki kai shine ne amma don eh, ta soma aiki kai yadda za a yi ya mu, ma mu soma wannan shiri amma eh, wasu matsaloli dai ya kama na damuwa saboda jama'a na nuna cewa kamar wani jami'in gwamnati zai karbi kuɗi wa za a ba wannan kuɗi polisai za a ba wannan kuɗi ko za a kai banki ne ko ya za da wannan wannan matsala kuma na aji sannan na biyu kuma jama'a kuma na nuna cewa kama da su ma suna so su ga kama a'a aje kamara kenan su bidiyo sannan ka duba kasashen turai kowane titi ne kaga kama akwai bidiyo in dan sanda ya ce kayi laifi in kai gaddama sai a buga maka shi wannan bidiyo sai ka ga irin gudun da kai ka gane amma ya yi kamar wuraren mu da dama ba mu da wannan kyamara kenan ba mu da wannan video da in mutum ya yi laifi za a iya gwada kuma an hanka mai da bar wannan aiki kan yan sanda gaskiya akwai abin da turawa ke ce kawai arbitrary arrest kaga kamar wani saboda ya yi tashi ji kan titi ko baka yi laifi ma ba ya kama ga so shi yanzu da nake magana in ka shigo cikin greater accra kenan akwai tituna wurare da yawan da yanzu aka ake man camera da dama don Eh, bankin duniya world bank sun zo wani lokaci sun ka taimake mu mun ka seta eh, gwamnati ta shirya wani gida haka da command center kenan wanda ake command generate nan duka ka gane wannan kamarori ababen da kuma wannan kamera kuma za su taimake mu kenan muna duba dai nan dai zuwa eh, nan dai zuwa december ai nisa in ya so a soma wannan shiri cikin unguwannin da akwai kyamarori na gwamnati wanda za a kwanto ya so mu duba cewa kamar yadda shirin zai yi so yanzu dai abin da muke fi muke fira da gwamnati kenan. to wata ukun farko wannan shekarar 2021 an samu mutum kusan wurin 700 da 'yan kai sun mutu ya menene makubar kasar ghana ta huska hatsarin mota a cikin sauran watanni da suka rage a wannan shekarar Eh, yanzu mun ka duba wannan alkalma mun gane cewa kamar gaskiya wanda ke amfani da alkalma ya gane kamar gaskiya muna cikin matsala sosai saboda shekarar da ya wuce ba mu samu rashi hakan gaba jama'a ba su mutu kan titi hakan da hasarin mutu hakan gaba gari uku zuwa fudu ne yanzu hali ya kai 700 gaskiya matsala ne yanzu dai mu roko muke yi kuma muna falkar da jama'a masu tuki yadda za a yi ya so a yi aiki da doka ta gane a yi aiki da doka yanzu gudu da muke yi ke na muke kiran eh, jama'a saboda in mun duba gaskiya eh, watannin da ya saura akwai bacin rai sosai bature ya ce projection da muke gani projection nan na nuna cewa kamar akwai matsala sa akwai matsala sosai da dama akwai matsalan da za mu fuskanta jama'a biwa su mun rashin jama'a biwa amma in dai an tashi an saya an aiki yadda ake so mun samu ci gaba kai amma duka sai mu ce yana kan yan sanda da iya yan sanda dai sun tashi sun saya sun yace cin hanci da rashawa cikinsu kuma sun ka saya sun ka gaya ga gwamnati kuma ta sa arziki inda ya fi a sa arziki mun samu ci gaba kuma muna kira kowane lokaci mun ka samu irin daman ga muna kira eh, muna kiran gwamnati ta yi kokari hanyar motocin wasu wurare kamata ne yanzu a yi su zuwa a buɗe hanyar saboda kaga wuraren da na kira makan da duka muna kiran shi highway ne highway shine ana mutane ana dokan mutane from one region zuwa another kaga ana kasuwanci kaga in gari in kasuwanci ta tashi sosai tana ci gaba kaga jama'a kuma na eh, eh, jama'a na tafiya from after region ga sai a je region ga sai a je region ga to kaga ciki akwai wadanda in sun ka tashi kamin su saya ya kai awa uku ko fudu amma to sai kaga kama an da suke kai na sai kaga kama akwai wani traffic anyan kuma single lane ne to single lane shi ke ka mana damuwa ko cikin greater accra capital ma muna da wadannan matsaloli sai kaga kama mota ta fita baya tana so ta yi sauri saurin ci da shi ke ka mana matsala so shi gwamnati kuma muke kira ta yi kokari yin su abin da hanya. To madalla a nan ne kuma za mu dasa aya a wannan hira da muke yi sai kuma sabon mako idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi isa ali na kungiyar val mai fafutukar kiyaye hatsin rai a birnin accra da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba yaku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. za mu fara da ra'ayin Ali Usman taka lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Najeriya mai cewa to Allah maɗaukakin sarki mai kowa da komai kuma mai iko kan kowa ya sa kashe shugaban wani bangaren 'yan fashin dajin da suka addabi al'ummomin jihohin zamfara katsina da sokoto mai suna wallin daudawa ya zamo babban darasi ga ragowar 'yan ta'addar da suka ki gane gaskiyar magana cewa wannan mummunan matakin da suke a kai ba inda zai kai su sai dai nadama a ranar da nadamar ba za ta yi musu amfani ba sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga ali yahaya ja'afar unguru da ibrahim lara gabta tare da isa garu taraba masu cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka muna addu'ar allah ya ƙara tona wa 'yan ta'adda masu kashe mutane da garkuwa da mutane asiri mutuwar kasurgumin ɗan fashin nan a walin daudawa ba ta zo mana da mamaki ba fatanmu dai allah ya kawo ƙarshen ire-irensu amin sai kuma ra'ayin isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya mai cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka kiran da 'yan majalisar dattawa da na wakilai a najeriya suka yi na gwamnatin najeriya ta kafa dokar ta ɓaci kan tsaro hakan ya daidai domin a gaskiya al'ummar arewa babu abin da suke bukata kamar samar da tsaron rayukansu da dukiyoyinsu. Shiko hussaini Husaini Ali mai gishiri Rijau sha yake salamu alaikun sashen Hausa na muryar Amurka. A gaskiya yanzu ya tabbata cewa Najeriya babu tsaro tamkar babu gwamnati a ƙasar. Domin mu dai a yanzu haka a nan ƙaramar hukumar Rijau 'yan bindiga kewaye da mu suke a cikin ƙauyuka makwabta inda suke cin karensu ba babbaka. Su kashe na kashewa su saci shanu babu wani ɗauki daga gurin gwamnati kama daga matakin jiha har zuwa matakin tarayya. don haka muke roƙon Allah ya kawo mana ɗauki daga wurinsa. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa 'yan uwana al'ummar Najeriya game da matsalar tsaron da ke ƙara tsanani a ƙasarmu, kar mu manta da yin addu'ar neman sauƙi a wurin Allah, domin addu'a ita ce maganin dukkan wata matsala. Ya Ubangiji Allah mun tuba ka ji kanmu ba don mu ba, ka kawo mana mafita amin. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga sani mai lange-lange a wuri da aliyu usman taka lafiya da da bala kofa sabuwa masu cewa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka muna taya ma'aikata a duk faɗin duniya murnar ganin wannan rana ta ma'aikata da majalisar ɗinkin duniya ta ware musu da fatan hukumomi za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun inganta wa ma'aikata rayuwarsu. Yanzu kuma ga falalar Ramadan albarkacin watan azumi na Ramadan. Sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman babban limani na masallacin sarkin musulmi Bello da ke Kaduna. dangane da falalan watan azumi alhamdulillahi wata ne mai albarka wata ne mai falala domin a cikin shi ne aka saukar da alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki yana cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wato watan azumin ramadan wanda a cikin shi aka saukar da alkur'ani kuma a cikin dare daya aka saukar da alkur'ani allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadar allah ya ce mu ne muka saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadar to idan muka lura falalan wannan watan azumi sai sai mu ga saukar da alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama ya fi kowane wata daraja saukar da shi a cikin daren lailatul sai ya sa wannan daren ya fi dukkan shauran darare daraja domin lailatul qadari khairun min alfi shahar wato yin ibada a cikin wannan daren kadai ya fi watanni dubu ma'ana wata dubu kusan kwatankwacin shekara tamanin da hudu wani abu aka ce ya ga hakan sa'annan annabin da aka saukawa da alkur'ani mai girma sai zama shi ne shugaban annabawa gaba daya zaka ba wani annabi da ya kai shi daraja al'ummar da aka sauka da alkur'ani shine mu al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai ku ce ku yi kuna ganin mutane suna yin sharri sai ku ce su daina wa ina muka samu wannan alkur'ani alkur'ani na ya sauka a cikin wato watan azumi shi sa watan azumi ake so mutum ya ibada ake so so mutum ya zama mai tausayi mutum ya zama mai juriya ake so mutum ya zama mai haƙuri mutum ya zama mai taimakawa al'ummarsa in an maka laifi ka yi haƙuri ka yafe makautanka ka lura da su marayu ka lura da su matan da aka mace aka bar su da 'ya'yaye su ma zaurawa ne suna buƙatan kulawa a kula da su musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi kai mishi mu'amala mai kyau kai mishi murmushi in an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi ka ja shi a jiki ku yi mu'amala ku ku in ya yarda ya karɓa addinin musulunci in bai yarda ba ku yi zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a karan farko sabbin masu kamuwa da cutar corona coronavirus a india sun wuce dubu ɗari hudu sabbin kamuwa da cutar da aka samu a cikin awanni 24 da suka gabata an samu mutum 1493 a cewar ma'aikatar lafiya ta indiya a yau asabar jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi amanna cewa yawan sabbin kamuwa da cutar watakila ya ninka sau biyar to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya da nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya ta ni gabatar da shirin da haile haile wanda ya haɗa sautin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasala.